sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. A karin farko an yanke wani ɗan ƙasar Koriya ta Arewa hukuncin halatta kudaden haram wanda za a miƙa shi zuwa Amurka da ba a taɓa yi ba. A jiya Juma'a ne wata kotun tarayya a Washington ta yankewa ɗan kasuwa Munchol Myung hukuncin zaman gidan kaso tsawon watanni 45. Mazaunin ƙasar Malaysia an shirya mika mun zuwa amurka a farkon shekarar 2021 bayan da hukumomin malaysia suka kama shi a shekarar 2019 kuma ya yi yunkurin hana mika shi amma yunkurin nashi bai yi nasara ba masu gabatar da kara na amurka sun tuhumi dan kasuwa mai shekaru 55 da shiga wani shiri na samar da kayan alatu ga kwastomomin koriya ta arewa wanda hakan ya saba wa takunkumin da amurka ta kakaba mata laifin da ake tuhumar mun ya ce shi da abokan haɗakarsa sun yi amfani da wata hanyar sadarwa ta manyan kamfanoni da kuma bayanan ƙarya wajen ɓoye sama da dalar amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na haramtattun kuɗaɗe kasar jamus za ta bai wa ukraine tankoki kiran no leopard a wannan lokacin in ji sakataren tsaron amurka lord austin da kuma shugaban kwamitin hadakar hafsan hafsoshin kasar janar mark a milley a jiya juma'a a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman amurka na ramstein da ke kasar jamus bayan kammala taron kasa da kasa akan taimakawa ukraine an gudanar da taron ƙasa da ƙasa ne a daidai lokacin da kiev ke nuna bacin rai kan rashin amincewa da aikatan kokin yaƙi zuwa ukraine a daidai lokacin da mamayen ya kai watanni goma sha ɗaya shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya kira kai tsaye ga samun taimakon tankokin yaƙi a wurin taron da yammacin jiya juma'a cikin jawabinsa na yamma zelensky ya ce dole ne ukraine ta yi yaƙi don samar da manyan makamai na zamani Zelensky ya gode wa Amurka da ƙawayensa na Turai da Kanada saboda makaman soji tare da jaddada muhimmancin isar da su cikin gaggawa. Abin da ya kamata a jaddada shine lokaci, lokacin bayarwa in ji shi. Dole ne a aiwatar da kowace yarjejeniya cikin sauri don kare mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. jama'an amurka sun ce wani jami'an tsaron kasa a jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka ya harbe wani dan cirani wanda ke kokarin tserewa daga hannun hukumomin shige da fice jami'an gwamnatin tarayya sun ce harbin wanda jaridar texas tribune da military times suka fara bayar da rahoton tare ya faru ne da sanyin safiyar ranar litinin a garin abram a texas a yankin saunukan rio grande a cewar rahoton na bai daya jami'an kan iyakan sun gano bakin haure guda hudu a wani gida da aka yi watsi da shi kafin wayewar garin ranar litinin uku daga cikin bakin hauren sun miƙa wuya amma na hudun ya yi kokarin tserewa kuma wani jami'in tsaron ƙasa a texas ya harbe shi a kafadarsa hukumar kwastam da kare kan iyakokin amurka ta ce dan ciranin wanda ba a bayyana ƙasarsa ta asali ba an kai shi asibiti kana an sallame shi a wannan ranar ma'aikatar kare lafiyar jama'a ta texas ta ce wata hukumar 'yan sandan jihar texas rangers ita ce ke jagoranta bincike akan harbin sojoji sun ceto wasu mata 62 da jarirai hudu wanda ake zargin mayakan jihadi ne suka sace su a makon da ya gabata a arewacin burkina faso kamar yadda wata majiyar tsaro ta bayyana a jiya juma'a labarin ya zo ne sa'o'i kalilan bayan da majiyoyin tsaro suka ce wasu jerin hare-hare da aka kai a ranar alhamis sun yi sanadin mutuwar kusan talatin a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin afirka da kuma take fama da 'yan tawaye tun shekarar dubu biyu da sha biyar. sace matan da jariran da aka yi a makon da ya gabata ya janyo fargaba daga majalisar ɗinkin duniya yayin da hukumar sojin ƙasar ta ce ana samun karuwan hare-haren masu ikirarin jihadi kan fararen hula a cikin babban labarin ta na yamma tashar rtb ta burkina faso ta nuna wani samamin da sojoji suka kai ta nuna hotunan matan da aka sako a jiya juba'a aka kai su dugu babban birnin kasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu duba irin kokarin da rundunar sojin ruwan najeriya ke yi wurin bada nata gudumawar a kokarin kawo karshen aika-aikar 'yan ta'adda a arewa maso gabas da ma yankin tafkin chadi Somadalla. Tarzomar masu wuta da kayar baya da ya kunshi bangarorin 'yan ta'addan Boko Haram da Iswap da a baya ya kassara hada-hada a tafkin Chadi da ya hada hancin sassan kasashen Najeriya Nijar, Kamaru da Chadin. Tafkeken wuri ne wanda baya ga babban tafkin akwai kuma ɗimbin tsibirai iri-iri zagaye da wannan wuri. Kuma irin yanayin da 'yan ta'addan Boko Haram suka samu kenan suke amfani da wannan dama domin ƙara kambaba ta'addancinsu. Domin wannan yanayi ya ba su damar kai hare-hare a dukkanin bangarorin kasashen yankin to sai dai kuma biyo bayan rawar da rundunar sojan ruwan najeriya ta taka kuma take ci gaba da takawa yanzu labarin ya canza al'amarin kenan ma da ya sa wata kungiyar da ke gangamin yaƙi da ta'addanci da kuma kamfe na neman zaman lafiya mai suna brave it da kuma haɗin gwiwar mutanen yankin suka shirya wani taro a abuja babban birnin tarayyar najeriya kan halin da ake ciki dr abubakar muhammad sani shine uban kungiyar To makasudin wannan taro na yau dai don mu zo mu jinjina ma wato sojoji masu yaƙi ta ruwa ko ana ce musu Najeriya Navy mu faɗakar da duniya ta hanyar kuma masu yada labarai akan cewa wa'annan a ɓangare na jami'an tsaro suna ƙoƙari kuma idan mutum aka ce ya yi abu mai kyau ba laifi bane a zo a yaba masa don ya ci gaba da yi to shi yasa muka zo muka hada wannan press conference din nan don mu faɗakar da duniya ga baki ɗaya akan cewa Nigerian Navy suna kokari kuma mu muna alfahari mu haɗa kai da su kuma muna kira ga dukkan 'yan Najeriya su ba su support su ba su kai kamar misali a yankin da ke kai ka daɗe kana bincike akan sha'anin arewa maso gabas wannan rigimar na boko haram kamar a wannan yanki na tafkin chadi akwai wani abin da ake ne wanda ya shafi harkokin ta'addanci kafin zuwan sojojin ruwa da kuma yadda sojojin suka je kuma abin ya tsaya ko aka samu nasara kwarai da gaske man kafin a ce eh, rikicin boko haram ya fara muna yawan zuwa baga doron baga da sauransu mun san cewa an san wannan eh, area din da aikin kama kifi da kuma tun muna yara ma mun sani ana noman rani a gurin daga area kuka manguno wane ne su tumatir a targo irin wannan abubuwan to zuwan 'yan boko haram din nan sun zo sun rikitar da wannan gari na baga sun hana mutane kamun kifi da wannan noma din menene gaba ɗaya komi ya tsaya amma shigowan wa'annan sojoji na najeriya ne navy sojoji masu yaƙi ta ruwa a cikin wannan yaƙi na haɗin kai wato na operation haɗin kai da operation lafiya dole yan navy ɗin sun taimaka sosai tun dai ka san kowa da nashi irin ƙwarewan sojojin sama da sojojin ƙasa suna ƙoƙari amma ko wasu ababen da su ba za su iya yi ba don su ba su da irin wannan hikimomi da dabaru na yin wannan kalan yaki sai wanda su daman su an koyar da su yadda za a yi komi ta hanyar ruwa to wa'annan ne din su ne masu yin wannan to an nan samu matsala a baga amma ina ganin yanzu wallahi in ka je maiduguri za ga kifi ake ta kawowa a ce ma daga ina daga baga mutane sun koma baga suna kamun kifi ana noman rani ko ba gaskiya ba so wai gani ya kori ji ba wani da za zo a ce ko wani propaganda ko wani abu it's there evidence din yana nan a ƙasa a kowa zai iya gani kowa a Borno sun cewa ba ga yanzu mutane sun dawo suna sana'a ba abu ɗaya ne a ce mutane sun koma ba ga suna zama wani abu ne daban kuma a ce mutane sun koma suna sana'a na kamun kifi suna noman rani hankali a kwance don akwai tsaro to yanzu abin da ke faruwa a wannan sansani wannan area kenan yanzu akwai tsaro mutane suna iya kwanciya idan su biyu suna iya zuwa su je su sana'a su kama kifi su noman rani kuma wannan aikin wa'annan sojojin ruwa Najeriya ne. Eh, kamar mm, eh, kafin a ce an kawo sojojin ruwa a wannan yankin na tafkin Chadi, kamar menene babban matsalar tsaro a wurin kafin zuwa su? Ha to matsalan babban tsaron ai yan Boko Haram ne yan wannan da ake kiran su Iswa wanda su suke kiran kansu sojojin kilafa. Su ne a wannan area za su zo su kama mutane su tsallaka da su ta wannan ruwan tsibiri daban-daban su je shikenan ba wanda isa zuwa ya je tare su ce ma zai je rescue din mutane a gane to sojojin kilabu sun mai da wannan gurin ya zama kamar eh, yadda ake cewa a turanci safe haven nasu kuma an dade ana ta babatawa da su abin ya ci ya cinyewa amma ka sani komi ah, ana neman sabbin dabaru ana neman kuma shugaban kasa ya ba da eh, kuɗi an sai kayan yaƙi an an abubuwa da yawa jiragen ruwa da su wane ne gaba daidai to ya taimaka najeriya navy din sun samu sun kawo tsaro a wannan area wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin baga yanzu babu ana iya kamun kifi ana iya noman rani ta wannan area doctor misali in kana ga akwai wani abin da ya kamata ce su Najeriya ya kuma da ce su kara domin samu da tsaro a wannan wurin? To, abun da dai zan iya faɗa su 'yan Najeriya ne ya kamata da sojoji ma suke da civilian military affairs department nasu kuma hakikanin gaskiya ccma na sojojin ƙasa suna ƙoƙari yadda suke cuɗanya da mutane ya taimaka musu samu bayanan sirri ko mutane ma su karɓe su na ganin ba ba ba wani abu bane mai wahala a ce su ma ne sun ɗan sa himma a ta wannan ccma nasu. wannan department da ke hudda da mutanen irin wa'annan area musamman mutane da ke zaune a baga da wannan area manguno waye so ya kamata su san cewa apart from ah, army din akwai navy kuma san cewa wasu nasarori da ake samu su wa'annan sojojin ruwa su suke kawowa kuma wannan zai taimaka mutane su karbe su kuma zai taimaka a samu bayanan sirri kuma daman number one abu da ake nema abu na farko don a yaki 'yan ta'adda bayanin sirri ne don bayanin sirri shine zai taimaka wanda kafin a ce sun aikatar da wani abu an blocking din abu amma sauran abubuwa sai bayan an je an rikita rikita an yi kone-kone an kakkashe mutane a ce an ɗau mataki babu kyau idan an samu bayanan sirri za a iya dakatar da abu kafin ya faru kuma su wa'annan sojojin ruwan wallahi abin da ya yasa nake cewa su sa himma a ta eriyan wato cuɗanya da mutane kamar yadda su sojojin ƙasa suke da ccma kaga da farko mu da muke zaune a wannan eriyan idan mun tashi magana cewa muke sojojin ƙasa sojojin ƙasa sai mu ce air force mu ba mu ma san cewa akwai naval component a cikin operation haɗin kai su ma suna ba da nasu gudunmawan ba a gane amma bincike ne kuma kamar akwai wani taro da muka je a gambia banjul ni sai na tashi ma na yi tambaya kuma tambayin da na yi wato ina so wai shi shugaban hafsun sojojin ruwan ya faɗa mana me yasa yakin nan da ake na ta'addanci ba ma ganin su sojojin ruwan a wannan area a gane ko akan mu mun san sojojin ƙasa da na sama suna tabuka aiki mai kyau amma su me yasa ba a ganin su kuma eh, da wadai makamannin wannan to wallahi kafin ma shi ya ba amsa mai girma tsohon shugaban hafsun sojoji na da janar ah, burteca ba daidai ba ne ai wa'annan mutanen a operation lafiya dole kafin ta zama haɗin kai akwai ɓangare akwai gudumawa na 'yan navy a ciki eh, yadda ya ambata da turanci ce akwai naval component a cikin wannan operation da ake yi dinnan kuma suna taimakawa sosai ma ba da sunayen komandoji da mutanen su ga irin gudumawa da suka kawo shi ma shi shugaban hafsun eh, sojojin jirgin ruwa eh, ne yanzu wato eh, admiral gambo shi ma ya kawo bayanai ya nuna kuma ya ce idan ka ga bayanin da ne bai ba ka je ka je ka duba da idanka ga sunan suna nan muna nan muna ba da guduma kuma a yanzu ma muna so mu gina wani base daya daga cikin dattawan jihar borno kuma shattima ilmuye na masarautun borno da dikwa sannan babban malami a jami'ar maiduguri farfesa khalifa dikwa shine ya jagoranci wannan taro kuma ya mun karin bayani dangane da irin gudumawar da dakarun ruwan ke bayarwa. Da inda da za a yi ma sojan ruwa adalci. Wata ita ba ta magana ba ta cika magana ba ne, amma da ake babu sojan ruwa babu yarda za a yi a cimma wannan nasara domin tabkin cadirin na gaba da akwai irin kirta sunan su kirta ya ko da hausa suna da yawa idan suka yi ta'addanci sai guduwa suka yi a cikin ruwa. Da nevi din babu babu dama a sha domin babu inda za su shiga su sulale su je Niger su sulale su je ta ta ruwa ka tuna lokacin debi da kamsa lokacin sai da aka bi jiragen ruwan nan aka kassara su gaba duba da irin rawar da matasan nan 'yan sibilin jkf suka taka wurin kawo sokin wannan rikici yasa na tambayi daya daga cikin waɗanda suka kirkiro sibilin jkf din wato abba aji kalle da aka fi sani da elda shin ko ta wace fuska yake ganin gudunmuwar da sojojin ruwan najeriya suka bayar ya taimaka wurin samar da tsaro a yankin na tafkin chadi a to yanzu kasan kowa kawai hankalinsu akan sojoji sojoji sojoji ne in fact wajen da muke da ruwa din ba inda ba ruwan ba ya fi shi yawa so eh, amma kuma ruwan da muke da shi mun hada makota da chad niger cameroon sojojin jirgin ruwa sun yi kokari don ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba sojan kasa ba zai kama ka kama ka subirin kan ruwa ba yanzu ina son ka gaya min wannan matsalar ne aka samu a baya kafin a kawo sojojin ruwa da kuma bayan an kawo su kuma aka samu aka samu solution matsalar da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu don yawancin ruwan yana ta wajen su ne ba ta wajen mu ba kaga in mu mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar ba ba zai yiwu ba sai suka fara kawo haɗin kai to yanzu da sojojin ruwan namu da nasu sun haɗu ana kai bari ga maka wani abu ma aka ji don sojojin ruwan yanzu haka suna amfani da matasa a wannan wajen an ba su kwale-kwale da abin nan masu da kansu matasa suna fatrolin wannan wajen to kaga wannan ci gaba ne Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. Shirin da ɗan gari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma ƙauyuka ko garuruwa masu tasowa. Shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki har ma da kalubalen da suke fuskanta domin uh, tattauna matsalar kai ta wajen mahukunta domin neman samun mafita a wannan makon uh, shirin dan gari mai gabatar da shi suna naman mansar sani tare da daya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma adarawa salamu alaikum uh, mai gari sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan yanki da muke tare da kai ga masu sauraron rediyo muryar amurka Aminu alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Na harko dai ni ne mai ganin adara sha'ibu iro. Man sha'ibu yaya aka shi da jagorancin al'umma. Barka ka dai alhamdulillah alhamdulillah yau da an ce kai ke gaba to an ce sai ka sa haƙuri. Eh masha Allah alhamdulillah da ni da jama'a muna nan mana ta zama haƙuri yammu da su. kai ne mai gari na nawa a wannan gari ka gaje ta ne ko kuma zaɓe aka yi ko kuma ya ne abin yake a takaiti. wannan gari lalle ni ne mai gari na a gidanmu ni ne na biyar eh, na gaje ta ne amma kuma da yake lokaci ya canza sai da aka yi zaɓe. Hmm. Eh. can ainihi zura a kuti ke shugabancin wannan wuri yanzu kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zaɓe duk da haka nan da aka ci gaba da riƙon. eh tun can ainihi gidanmu ne ke jagorancin za ka iya tuna lissa hamman tsagaitaccen waɗanda suka rike wannan gari na adira eh akwai su akwai kakanmu wanda ake ce ma dan buku mm. eh daga dan buku don kawo kunya ce yake ji mm. sunan shi na Ani bubakar ne ke mm. amma saboda eh, sorokai matan ɗaya su ne ke cewa buku Eh, muhalin dan bukun kenan amma dan shi na farko babban kuma haruna haruna dan buku daga shi eh, sai babanmu wanda ake ce ma iro dan buku to lokacin da ya abin an ɗaya rikon kwarya rikon kwarya ne wanda ya shiga tarihi na hudu na rikon kwarya bayan shi dada aka yi zaɓe ni aka zaɓe ni allah sani niki ke in jagoranci jama'a garin Adara. Wannan gari na Adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma waye kafa. To, wannan gari Eh, a takaice da yanzu nan daga hauwa nan basa tudu alif ɗari tara da arba'in aka taso lokacin da aka yi cin ruwa aka kuma na sama da can gangare ake tun maraɗi ta ifala tun maraɗi ta da da maraɗi shi ma biyo ta ruwa da suka ta domu mm. ai da tarihin guda da mu da tar ne da radi ai mm. duk ne suka koro mu mm. e eh, wala yi abin da na sani kenan eh, daga wannan lokaci abin da ya can baya a takaice a can dai aka shekaru da ta kai ɗari eh, a can gangare inan eh, da wanda lokaci zuwa yanzu wajen 140 da wani abu yawwa wahala to wannan gari da ake ce mashi adarawa me ake nihi da adarawa kanta yawwa wannan gari ake ce mai adar ainihin mutanen daga adar din suke yankin tawa yankin tawa yawwa buzaye ne su koko hilari buzaye don melange ne akwai buzaye akwai gobara su ma duk daga can waje ainihin duk aka taso mm. eh, a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna adara da ai makiyaya ne mm. kakannin kakannin makiyaya ne zuwa nan ne suna kiwo da basashensu mm. inda muna ta gabato kuma sai su koma to kwance tashi kwance tashi eh, mutanen dan karisa na suna noma nan wajen da lokacin da damuna ta musu ya tashi to haka kai ana dan tsayawa sai an shuka ta fara hituwa to sai busashe suna ci da suka ga ana yawan yi masa banna mutanen ne sai suka je kai za mu tashi adara ga mu bar musu wurin nan eh. ka ji dalilin suna adara sai sunan ya <laughs> sai zuwa rinka cewa eh, adara ba zaki ce adara adara ka ji mafarin tarihin adara kenan to wannan gari na adarawa mm, mm, mm. mutane dari nawa ne ko sun kai dubanne nawa eh, to ga yanzu da mun kai dubu hudu da dan wani abu mai gari kana da mutane akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an domin kwambe da aka yi resan sama eh, mu dubu uku da wajen ɗari shida da wani abu ne mm. yanzu ko kaka mun ƙara ƙaruwa da maza da mata da yara da manya su suka yawa a yankin ka mata sun yawa to an ga zamani ma <laughs> ba sai ma an gayi ba a mata sun yawa to su ne ne ke cikin garin kamar ma'aikata wani irin aika aka yi na hannu noma kiyo me ya kwacewa a wannan yanki to ga yanzu dai noman na shi ya kwaciya hmm. akasari aka kasa kishi dari to kishi wajen saba'in zuwa tamanin noma ne kiwo ana yin kiwo mai ba dai sosai ba da matasan duka koko duka eh, dole hmm. Hmm, noma tushen arziki to bangaren ci gaban gari mhm. akwai wutar eh, lantarki a garinka akwai famfo na ruwa to lalle cikin ci gaban gari su ne da ake ce ai su ne ma da ainihin bariki su ne birni ko ba hali ba to lalle akwai wuta akwai ruwa mun ba sau dace mu ba ko ba hali ba me ba sau dace mu ba kaga ruwa yanzu na ruwa in ba da dare ka tashi ba zuwa karshe biyu abinda ya zo karshe hudu ba ka samu ruwa ka gani Eh, baya ba zani ko ba ko ina ke da famfon bai wace gida mai aska gidan ya kai 20 ma mai famfo cikin dubannan gidaje ka ko a akwai saura ba ba aiki da rijiya ba rijiya tana nan a yanzu masu wanda Allah ba hali suna yi cikin gidajensu hmm. eh dole to akwai ta cikin gari wadda ke gari mu guda guda biyu da baki sake da furaji hanyar yanzu suna aiki hmm. da baki sake da da furaji wannan hmm. eh ya buga buga ta bangaren eh. ah, abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro <coughs> eh, da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko cococi akwai sa a wannan yanki naka eh, sashen addini dai muna da addini na musulunci hmm, akwai coci cikin garin ba mu da coci hmm. amma muna da masallatai sosai akwai kristoci wa'anda ko da nan ba nan suke rayuwa suna zuwa wani wuri suna abin nan ah, ah, to wanda na sani akwai guda ɗaya guda ɗaya ne gare mu shi ma sai da je can ya ba da shawar da suke yi kuma ba da angoma cikin ba <laughs> san gwamnati kowa ya addini shi eh mana kari na ba ni ba ka tona ba ni kora ka addinin ka da wani dole sai kayi nau kai ko caza kai sai na yi naka kenan kowa ya sha'ani shi inda aka ce layik layik to ina maganar ah, makarantun boko da na zamani akwai su wadatattu a wannan yanki naka to gaskiya makarantun su ne ba mu da su wadatacci inda yanzu ka gan yanzu na equal primary ɗaya ce ke gare mu na biyu ga mu da sai eje ba mu da sai eje yanzu ka ga yaran mu wasu sai sun ta jiratawa wasu saho wasu nan da yake mun dan matso cikin birnin ta dan matso mu cikin birnin ake yi kawai kana da hali ana kan kashi jira ta ko za sai ka damar da kai transfer ma shi transfer kamar yadda shi na kusan maradi hmm. eh to nan wayo da muna da nan kalubale kun yi ladi can baya ko kuma kun bijire ma ci gaban da aka samu wajen a sa karatun boko wanda da a ci kun matsa ku gaba a wancan lokacin nan da waɗancan shekaru arba'in ɗin da yanzu kun samu an kula da ku wajen ɓangaren gina lakwaloli ko makarantun boko. mu ba a cewa mun sha da baya bisa sa ya'ya lakwal kun yi sawa can baya shekaru da yawa shekaru da yawa an samu ministoci ko kuma dabitoci daga yankin adarawa lalle ko ba a samu ministoci ba dai an samu dai yan wanda dai yan hokadar da aka an samu hmm. ba ka gwalgwalo akwai manyan ma'aikata wanda yan asalin sa yan adarawa ne kwarai kwarai kwarai akwai su ina maganar bangaren siyasa jami'iyu in suka zo na wurin suna alfahari da yawan mutanen ko hituwa da ƙura'a sosai ko suke alfahari sosai ma nan kasar jira ta kamna ai jira ta muke bi hmm. amma yadda suke alfahari da mu ko sauran ko jira ta gari ba alfahari da ita kana tabbas akwai proje-proje masu kawo maka ko wasu abubuwa shin suna likowa yankin ku suna ba da tallafin tallafin yana ya zaga al'umma an an ba mai gari eh tabbas suna badawa amma yanzu abin kasan mai gari wani bai da wannan lokaci Allah kan siyasa sai a dan mai da shi kauye. sai dai a shiga cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma nuhu mai gari eh. da yake shi mai dai shi jirgin shara dai eh. eh amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a ba eh, eh al'umma za a ba yau ni ba al'umma ne mai gari ba al'umma bane eh kenan mai gari ba su kuɗi gari shi ba har salar ga mai gari ba ba ba albashi yau yana ina da can tsohon ya ɗauki wani alkawali kuma Allah ka wannan lokaci ya akwai manyan gonakai ga mai gari ba su sun zama gidaje <laughs> na mutane mu kaji ma inda ma babban ma kalubalen mu nan me kalubalen yawa gonaki mai sun koma gidaje wa mai da su a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa kuna da wani abu wanda za a ce shine ah, Shidar. an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa. To, can ai abin da tun kawo da shi noman ne haci. Mm. Ko to yanzu ba hacin. Mm. Tun da ka yanzu wasu wannan abin da aka shafi wasu da akwai da wanda ba su da gonakin. Mm. Babu babu gari ya canye. Yanzu abin da muke alfahari da shi hwadama. Ya zogale zogale wannan da muke aiki da shi kina kawai. Su ne eh, wannan akwai zogale cikin perimeter. Eh. to shi ne muke son gwamnati muna kiya gare ta yan dama da ke garin mu ta ƙara kama mu a samu ko gandarin a maida mu ita ko na mu zan kisa ko ya zo muna muna dan na magana gotoci na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu muna suka samu ga sanar nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin ban ka ruwa na wuce wallahi ba ka ruwa ko gidan mai gari ba ka tsallakawa nan duk sun ce akwai ƙoramu sana nan cikin garin cikin gari ba su ba wai kawai ga cikin gari suke suna bada ta damu garin ma to wannan shi ma koke muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga ƙorama ta kai hudu da ta sayo mu gaba wallahi Allah da ya kyauta kawai. To karshe mai kiran ku ga al'umma na yankin Adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke aka ce wanga dan Adarawa ne. Al'umma ta na Adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka tai su zama to tsinciya madaurin ki daya su zama to ko masu kishi abin da ya kai ka tsaya a kan shi abin da duk aka ce na ta hanya ne masu sauraron gidan rediyo murya amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka ɗibarwa wannan shiri ya kawo jikinsa a madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo voa hausa sunana mansur sani daga nan maraɗi jamhuriyar niger nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.